This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. Kuma ana iya kama tashar ta hanyar intanet akan voahouse.com. masu aure assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ɗin ma ladan ibrahim aiwa ne tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci da daren nan a cikin wannan shirin za ku cewa kungiyar masu yin burodi na ƙasa sun nemi gudunmuwar tsaro a jihohin arewa maso gabas inda wasusu suka bar aikin tallan burodin sannan za ku ji wasu bayan allah a jihar filato da suka biya kudin zuwa hajji amma kudin suka yi layin zana kuma sun su zo a tashar hukumar arzai sai a kore su akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin ku faɗa mana ra'ayinku shin ya dace kamar yadda gwamnatin tarayya ta bar biyan mai yan alhorma ita ma gwamnatin jiha da ɗaukan ɗawainiyar ayyukan addini wato zuwa hajji da zuwa jerusalem lambar mu dai tana nan kamar haka biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a barkanku da wani shugaban najeriya muhammadu buhari ya yanka rundunar sojojin kasar wa'adin watanni uku kacal su gama da kungiyar boko haram a yau alhamis ne shugaban yake fitar hakan lokacin da yake jagoranta hidimar da aka yi na rantsar da sababbin kwamandojin rundunonin daban-daban na sojan najeriya tun bayan da aka rantsar da shirin 29 ga watan mayu wannan shekara ne shugaba buhari ya canza shugabannin rundunonin sojan ƙasa da sama da ruwa da kuma shawarcinsa na tsaro a wata hoɓɓasa ta karfafa yaƙi da su 'yan boko haram ɗin to sai dai kuma ko daga lokacin da shi buhari ya hau kan karagar mulki zuwa yau din yan boko haram din sun hallaka mutane sun fi dubu ɗaya a najeriya a cikin hare-haren ƙunar bakin wake da suke kaiwa tare da sace-sacen jama'a shugaban kasar guinea bissau jose mario vaz ya wargaza gwamnatinsa a sanadin rashin jituwa da ya barke tsakaninsa da prime minister kasar domingo simios pereira a jawabin da ya yi wa al'ummar kasar a jiya laraba shugaban vaz ya ce gwamnati wato yi wa gwamnatin garan bawul kadai ba zai iya warware matsalar da ake fuskanta ba dangantakar da ke tsakanin shugaba vaz da prime minister pereira ta yi tsauri tun daga watan yunin da ya gabata lokacin da aka maido wa gini tsarin gwamnatin farar hula bayan juyin mulkin da aka yi mata a shekarar 2012 dama dai wannan kasar wacce ta taba zama karkashin mulkin mallakan portugal ta yi kaurin suna saboda rikirkitin siyasa da ke yawan barkewa cikinta abinda ake sa ran cewa aka yi ta mata juye-juyen mulki to muna baku labaran nan daga sashen hausa murya amurka ne a washington dc jami'an kasar iraki sun ce wani gagarumin ban da aka ajiye a cikin wata babbar mota ta daukar kaya ya tarwatsa wata unguwa ta 'yan shiya da ke can birnin bagadaza babban hedakwatar kasa kenan inda kuma ya kashe mutane akalla 67 ana misalta wannan harin da cewa yana cikin manyan hare-hare mafi muni da bamamai da aka taba ganin an kai a iraq mutane da yawa ne kuma suka jikata a lokacin da bam din ya tashi da asubahin yau a wannan kasuwa da ake kira kasuwar jamila da ke ciki makil da jama'a a unguwar sadar city tuni dai kungiyar asal ta sa kai ta dauki alhakin cinna wannan ta'asa wurin da abin ya faru an ce baya da kyan gani domin kuwa ko ina aka duba ba abin da ake gani sai sassan jikunan mutane da kayan 'ya'yan itace da fallayen katako na shagunan da aka ragargaza a cikin wannan kasuwar wacce tana ɗaya daga cikin manyan kasuwar kasuwannin birnin na bagadaza wannan daidai ne daga cikin tarin hare-hare na baya-bayan nan da asil ɗin take kaiwa akan unguwanni da mazaunin 'yan shi'a mutane da su 'yan asil ɗin suke wa kallon kishiyoyinsu ne na addini akalla mutane hamsin ne suka hada da ma'aikatan kashe gobara 17 suka halaka a dalilin wata gobara gagaruwan fashewar da ta afku a wani gidan ajiye kaya masu guba da hatsari da ke birnin Tianjin mai tarin tashoshin jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin kasar China. Hoton da aka nuna na lamarin sun gwada yadda hayaki ya turnike sararin samaniya da kan manyan gidaje masu tsawon soraye da kuma yadda fashewar ta girgiza wasu yankuna da gidaje masu nisan kilomitoci barkatai daga inda abin ya wakana. kofin labaran china sun ce akalla mutane 700 suka sami raunuka kuma sun hada da mutane 71 da aka ce suna cikin mummunan hali a halin yanzu nan to a ƙashe a karo na uku kuma cikin kwanaki uku biye da juna china da kanta ta sake zubar da darajar kudinta wato takarda kudinta ta yanke nan a daidai lokacin da hankalin kasuwannin zuba jari na duniya suke soma kwanta zaton cewa china ɗin ba za ta sake rage darajar kudin nata ba a yau ma babban bankin na china ya sake daidaita darajar kudin na yan inda ya rage darajar sa da misalin kashi ɗaya cikin ɗari ƙanshen ta yin din ya tsaya kwatankwacin yan 6.40 a kan kowace dala ɗaya ta amurka daraja takardar kuɗin ta china dai ta sauko da misalin kashi uku cikin ɗari tun daga lokacin da aka fara barin daraja ta tana faɗuwa a shekaran jiya talata labaran duniya kenan kuka saurara ƙungiyar masu burodi na ƙasa sun ce rashin tsaro ya tilasta wasu su barin sana'ar kana sun ce suna ci gaba da jan kunnen mambobinsu wajen bin ƙa'idar sarrafa wannan burodi ga mustapha nasir batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Haka zalika taron na Mina ya duba yadda masu buga biredin za su rika ƙara tsabtace biredin domin kare lafiyar masu amfani da shi. Alhaji Tahir Adamu Bashar daga jihar Kaduna shine shugaban kungiyar masu biredin a jihohin arewacin Najeriya. Kamin ma ka tafi asibiti ka je ka wahalar da kanka tunda mun gane cewa mafi yawancin abubuwan da muke ci su suke haifan mana da wasu cututtuka irin su diabetes, irin su hawan jini da cututtuka dai makamantan wayannan abubuwan. A matsayina na ga yana da kyau duk mai wani harka ta wannan sana'a domin mu jawo hankalin su kada mu zauna kara zube. To shi ma dai Alhaji Ibrahim Usman Bauchi tsohon ma'ajin kungiyar masu biredin ne a Najeriya ya bayyana matsayinsu a kan sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari. Ai mu ne mu goyi bayan wannan gwamnati. Mu mu ne mu canja komai a tafi daidai da gaskiya. Muna roƙon wannan gwamnati ta taimaki masu biredi. Maganan a sa rogo a cikin biredi ɗari bisa ɗari za mu goyi bayan gwamnatin nan. Kuɗin da aka zalunta aka kai bank of industry aka ɗebe ba a yi amfani da shi yadda ya kamata ba wasu wayayyu na cikinmu da ma'aikatan wannan gwamnati da suka wuce musamman mutanen da suke eh, ma'aikatan noma ta ƙasa da sanin su duk aka yi watsi a wannan kuɗin aka zalunci jama'a aka kashe eh, kamfanonin biredin aka ce za a sa rogon har yau ba a fara sa rogon ba don kuɗin an raba an sa aljihun wasu wayayyu Ga dai abin da wasu daga cikin mahalarta wannan taro ke cewa. Eh, sunana Dominic Daniel Tumba, ni ne ina representing North East. Eh gaskiya muna fuskanci matsaloli da yawa musamman ta maganan rashin tsaro ya shafe mu sosai domin a yanzu ma haka dama nima a borno nake da yin biredi to amma yanzu bana can sunana alhaji lawal muhammad shukura biredi Niger State Kwantagoro Local Government. Babban abin da muke son a mai da muhimmanci a kan shi dai a kullum shine maganan tsaro. Domin ainihin tsaron ne shine kashin bayan tattalin arziki a cikin ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A can jihar Legas ku jirgin nan mai sakar ungulu wanda da farko muka ce muku mutane hudu ne suka mutu to yanzu sun kai shidda ga wakilinmu daga birnin Ikon wato baban Babangida Jibrin. bayan sa'o'i 24 da faduwan wani jirgin sama mai saukan angulu mallakin kamfanin bristol mai dauke da fasinjoji goma sha biyu adadin wayanda suka rasu ya karu daga hudu zuwa shida a cewar injiniya clement onyiriri da ke jagorantar bincike da kuma ceto wayanda hatsarin ya rutsa da su da safe ne aka gano garwakin direbobin jirgin guda biyu da suka nutse a cikin wannan teku the search and rescue have uh, over because they have terminated their search because all the passengers have been uh, recovered and now they've handed over to AIB to start off with the investigation. ya ce yanzu mun kammala aikinmu na ceto da wayannan gawaki guda biyu da muka tsamo yanzu za mu mika sauran aikin ne ga masu binciken musabbabin aukuwan hatsarin domin su gano akwatin da ke naɗar bayanan kafin dai mu baro gaban ruwan anguwan inda wannan jirgi ya faɗi an ɗauko sauran tarkacen jirgin ce kuwa har da akwatin naɗan bayanai domin ci gaba da gudanar da bincike alhaji haruna ishola wanda ke zama jika ga sanannen mawaƙin yarbawan nan wato marigayi haruna ishola shine shugaban masuntan wannan yanki da suka kai agajin gaggawa domin ceto mutane shida da suka rayu a wannan hatsari it was yesterday evening when i sit down in front of my office that i saw the helicopter It was just dancing up and down. Uh, fortunately, I now enter the water. When I saw the something, I just called my boys. When I called my boys to go and rescue them, we saw six of them alive. ya ce a lokacin da wannan hatsari ya faru jirgin ya so ya fada wani gida ne da ke nan kusa amma kuma sai direban jirgin ya kada akalan jirgin ya tunkari teku a nan ne wannan jirgi ya faɗi kafin ka ce kwabo mun bi domin ba da ceto haka ya sa aka samu mutane shida da ransu a yadda sauran kuma suka rasu muna so gwamnati ta taimaka mana da jirage na zamani da sauran kayan aiki domin gudanar da irin wannan aiki wanda muke gudanarwa ba tare da an biya mu ba har yanzu dai hukumomi ba su bayyana sunayen waɗanda suka rasu a wannan hatsari ba suna masu cewa sai sun tuntuɓe iyalansu al'amarin da kuma zai iya kaiwa karshen mako baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria to allah kyauta idan kuma koma a can jihar filato inda wasu shugabannin hukumar alhazan jihar suka yi kurciyar bera da kudaden alhazai zainab baba ce ta aiko da wannan rahoton kamar haka Wasu maniyata aikin haji su fiye da 400 a nan jihar Filato sun koka yadda bayan sun biya kuɗi da niyyar tafiya sauke farali aka ce musu kuɗin sun yi batan dabo da gwamnatin da ci shuɗe. ta shan mai turare ba su ce mana komai tun da lokacin suka fara suka kira mu ba su kira mu ma ba suka ta yaudare mu Hede abi ya zo kusa tukuna ki suka ce mana ai na bara ba a yi da su don Allah mu koma suka ta koran mu kamar karnuka tun bara mun cire kuɗi muka bayar kowa yana cikin marayan shi cire kuɗi na hakkin shi a biya saboda Allah ga risidin a nan hannuna su mayar mana da kuɗin mu ni suna na Alhaji Muhammadu Usman mai anguwa bi bulbula lalle mu muna cikin wanda Allah ya kaddara tun bari mun ka biya kuɗin mu kwanan baya an zo an kira mu mu yi kuma yanzu aka ce muna ai kuɗin mu babu su a wannan ofis waccan tsohon gwamnati kamar ba a samu wani ushin wanda ya kamata mu iya tafiya ba ina da mutane takwas wanda ni ban da ni sun ban kuɗi ni ma na zo na biya suna na Aisha ana takoran mu kuɗinmu kuma yana wajensu ban mu ji daɗin Mm, magana ba suna na hazara ne tun bariya mun bayar kudin nan amma muna kan tunanin su har yanzu muna ba su yi mam komai magana hai dai su hada mu kawai mu zauna waje muna kan kuka ba mu so a ba mu kudi mu je kawai mu je makka ne wasu maniyata kenan da na tara cikin juyayi a hukumar alhazan jihar plateau na tattauna da shugaban kungiyar maniyatan alhaji muktar na yaya wanda ya shaida mun cewa su fiye da 400 ne waɗanda suka biya kuɗin tun bara da bara wancan kuma bayan sun an mika kokensu a rubuce aka ba su kujeru talatin. ko wannan talatin da aka bayar mun samu matsala ya za a yi mutum ɗari hudu da shida ka ba su abu talatin ya za a yi araba to wannan abu ya faru wanda a ranar muka tafi nan jama'atun nasarar islam mutanen da suke ƙasa muka kikira su muka tafi can mun kai mutum kamar ɗari da ashirin wanda aka yi ƙuri'a aka rabar da waɗannan kujeru to wannan bayani da suka yi mana na cewa za a da da kuɗinmu mun yadda kasancewar an dan fara bamu domin ya nuna gwamnati ta san da wannan kuɗi namu kenan to shine kurin abin da ya faru amma mun yadda ne akan bayan da zamu yi shi ko shugaban hukumar alhazan injiniya dan lami abdullahi muhammad ya ce magabatansa ne suka yi batan dabo da kuɗin wajen miliyan ɗari biyu da muka zo aka setin ɗin mu kwamiti mun zo mun samu ya zama wani tradition a wannan ofishin alhazai idan ka biya kuɗinka ka bana baka da tabbas na tafiya bana sai baɗi ko kuma in dai bare ne ka biya baka da tabbas na tafiya bare sai bana to muka ga wannan bai dace ba muka ce dole ne mu tsaye da wannan ba za ta shiga ba da haka ba abin da yake faruwa shine mun samo a cikin rekod a nan alhazai sun kai 406 wadda suka biya su tsakanin bare da bariya da bariya wancan amma ana ta tura su yau a ce sai baɗi ku tafi jibi a ce sai wani shekara ku tafi bugu da kari kudaden waɗannan babu naira goma ofishin alhazan nan ina kuɗin nan suka yi mun tambaye magabata wadanda muka karbi mulkin nan wurinsu babu cikakken bayani wanda suka yi mana kuɗi da ake nema kusan miliyan 260 wannan kuɗi babu ita babu kuma kamanta ga alhazan kuma sun zo sun ce dama sun biya kuma mun duba rasitai da sauransu gashi na yawancinsu sun nuna mana sun biya shine gwamnati ce to bari ta karbi report na transition da ta ta sa a kowane ministries da zaran ya zauna a kai ya duba to za a sake bincikawa a tabbatar gaskiya wane ne ya biya sa kuma bai tafi ba to da wannan shi amiru hajj sheikh sani hajjingir ya yi roko wa gwamna cewa ko da guda nawa ne gwamna ya yi amfani da damarsa ya dan bayar don a dan rage eh, zafi kafin gwamnati ta karbi rifotin nan da ta karbi jiya don ta yi bincike to alhamdulillahi mai girma gwamna ya ba da waɗannan kujeru talatin wadda dama kujerun da suka rage kenan a bot. wadda ake eh, sayarwa ma mutane masu niyan zuwa haji shugaban hukumar alhazan jihar plateau kenan injiniya dan lami abdullahi muhammad zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mai kira na farko daga jihar Niger. Wane ne daga jihar Niger? Dan Juma, Dan Juma ne daga Bidda jihar Niger. To Malam Dan Juma, me ra'ayinka game da lafiya lau? Eh, shawara na game da saukan kudin da eh, general muhammadu buhari ya yi gaskiya yana da kyau gaskiya mu talakawa mun ji daɗin yadda ya yi haka din don wayan da gwamnati yake biyan su wasu suna da alayen suna da kudin da za su iya biya ma wayan su ma so kuma mu talakawa muna yi ma general buhari addu'a Allah ya jagorance shi kuma to dan juma yanzu kuma mun samu kira daga zamfara waye daga zamfara ayya mun kiran zamfara ya tsunke muna magana ne akan shugaba shugaban kasa ko kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta dakatar da biyan kudin zuwa aikin ibada na 'yan alhorma shin ya dace a ce gwamnatin jihohi su ma sun bi sahu to ga kira daga jega ai daga jega ayya shi ma jega mun abin ga layin ya tsunke kuna ganin ya dace a ce ita ma gwamnatin jihar ta ci gaba da to ga kira daga nasarawa wane ne daga nasarawa alhaji abdullahi umar awai daga awai karamar hukumar awai to alhaji abdullahi ina hankalin kai karkata game da wannan batu na biyan kuɗin zuwa aikin ibada a wannan kan yayi daidai gaskiya domin akasar akan samu akasarin mutane wasu akan sa mutane ne wadda kaman wadda suke da kaman abin nan na siyasa sun dogara da maganan siyasa to maimakon su yi amfani da ainihin kudinsu su so tsara ga gwamnati domin gwamnati su samu idan ma haka din bai faruwa ta za a samu matsakanin su da magoya bayan su ana samun ce ko kuma a samu wani eh, saɓani. To Allah kyauta. Abdullahi yanzu bari mu je funtuwa waye daga funtuwa? Abdullahi ko kame daga funtuwa. To Abdullahi me ra'ayinka game da wannan batu na biyan kudin alhorma zuwa aikin ibada? mu abin da za mu yi a nan muna ma shugaban kasa addu'a domin matakai ne na gyara a ƙasa da aka ɗauko domin wayannan mutane da suke zuwa ba wani amfani da suke mu alhazai ya kasa je a kama musu manyan hotunoli su cika jisi abubuwan da suke so su dawo najeriya alhali ko da waɗannan alhazan da suka je wani ma bai ganin su bai san amfani su ba ba abin da suke musu saboda kaga shugaban kasa ya yi daidai a nan suka yi ma goyon bayan irin wannan matakai suka yi ma eh, kasa addu'a eh addu'a ga talakawa mu na wanda suka je wanda ba su da zunubi ba su da da abin nan kari to abdullahi bari mu je gashuwa waye daga gashuwa Assalamu alaikum mai magana Ali Rab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya gaskiya so Ali Rab kana soke alfarma da aka yi wa mutane wanda ma'aikatan gwamnati da irin malamai mu za mu ce ya yi daidai. A kake gani? Kudin talakawa ake iba wannan kudin talaka kudin talakawa ya kamata kawo talaka a kashewa harkar tsaro harkar ilimi harkar ruwan sha harkar noma harkar kiwo. ba mutum ya saci kuɗi ya je ya bai wani ko wani malami ko wani ya je saudiya ya kashe kuɗin a banza kuma in kuma hakan za a yi to a duba cancanta mutanen da ba su taɓa zuwa ba wanda ya kamata su je su ma su roƙa wa mutane allah allah ya kawo sauki a ƙasa. kenan kana ganin wannan kuɗi a yi amfani da su kana ganin a amfani da waɗannan kuɗaɗen wurin samar da wasu ababen mawa rayuwa kenan. ware mako za a yi amfani da su kamar fannin noma kiwo don su ne harkar da talaka ya fi cin amfana da su a ƙasa. saboda kowanne talaka yana kiwo kuma yana noma kuma ba inda talaka yake samun kuɗi kamar ta wa'annan to daga gashuwa bari mu je babban birnin tarayya wane daga abuja abdulhamid ishaka gwagwale da. to abdulhamid me ra'ayinka game da wannan batu wallahi ra'ayi na yau alhamdulillah ne muku gaisuwa ne tun da ake ta buga wannan ba taba samu ku ba sai yau To ba za ka bada gudunmawanka a wannan batun da ake yi ba? Eh. Ba za ka yadda aka yi yayi daidai amma yau dai kawai na fara kama ku. To mun gode kwarai ka ci gaba da gudawa za ka yi ta kama a yadda Buhari ya yi daidai saura gononin jihohi su masu dauka. To kana gani ya kamata su bi sahu kenan. Su ba ya kamata su bi sahu insha Allah kabira. To shi kenan bari mu je Yola yanzu waye daga Yola? Ah, eh, Baba Angon Bazawara daga Yola. To Baba Angon Bazawara ina hankalin ka ya karkata gaskiya hankali na ya karkata akan jihohi su ma su bi sahun abin da shugaban kasa ya faɗa saboda wannan abu da ake duka dama baya zuwa hannun wanda ya kamata ya zo amma ba bai lokaka manta fa demokradiyya ake yi kuma kowa sunan shi yake ansawa eh to kaga a ka'ida ma ko da addinance ne ya kamata wanda bai taɓa zuwa ba shi ya kamata ya je to wannan abu yanzu ya zamanto ana karawa mai karfi karfi ne wanda ya kamata ya je ba shi yake zuwa ba sai ka samu mutum ɗaya ya je kamar sau goma shi kadai to malam fatori ina gare ka salamu alaikum wa alaikum salam musa kazim ne da kusur karfe daga malam fatori oh malam madori to malam fatori malam fatori to me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa a kai shin gwamnatin jihohi ya kamata su bi sahu ko kuwa gaskiya ya kamata su bi ya kamata su bi saboda dama kudaden da ya kamata a yi ma talakawa aiki ne ake kwashewa ake wannan tafiye tafiya kaga ko ya kamata a ce an bar wannan batun tafiyar nasu an kula da abin da ya shafi su talakawa da su. da wannan kira na malam fatori muka kawo ƙarshen kiraye-kirayen da za mu iya ɗauka yanzu nan mai horar da 'yan kwallon najeriya 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai emmanuel amunike ya ce kungiyar a take tsaf da ta kare kambinta na gasar cin kofin duniya na matasa 'yan kasa da shekaru bakwai na hukumar fifa a kasar chile a shekarar nan ta da sha biyar kungiyar ta Golden Eagles ta sami kanta a rukuni mai zafi na A na gasar tare da mai masaukin baki kasar Chile da Amurka da kuma Croatia za ta kuma fafata wasanta na farko na gasar ne da kasar Amurka ranar 17 ga watan Oktoba. Amurke ya ce yaran nasa sun kimtsa sosai kuma suna cikin kwarin jiki tare da kaguwa lokacin wasan ya zo duk kuwa da zafin rukunin nasu to amma kuma shi kansa ya yarda karawarsu da kasar chile za ta yi zafin gaske dan wasan kungiyar flying eagles ta najeriya taiwo awoni ya sami shiga kungiyar liverpool ta ingila awoni wanda ke rukunin matasa 'ya kasa da shekaru ashirin na najeriya zai halarci binciken lafiyarsa a anfield inda kuma zai rattaba hannu a yarjejeniyar kwantaragi a daidai lokacin da yake bikin cika shekaru goma sha 18 da aihuwa rahotanni sun bayyana cewa da zarar ya rattaba hannun kwantaragin a wani zai tafi a zaman aro a wata kungiya ta kasar belgium ko kasar holland domin karin kwarewa Hukumar Kwallon ƙafar Najeriya NFF ta karrama tsohon shahararren dan wasan ƙasar Samuel Okoraji shekaru 26 bayan mutuwarsa. Hukumar ta NFF a ƙarƙashin shugabanta Maju Pinnick ta gayyaci matar Okoraji wacce ke zaune a birnin ori domin karramawa tare da yabawa marigayin mijin nata. haka kuma an mamana hotunan sa a filayen wasa da za a fafata wasannin kwata final na gasar cin kofin kalubalen na Najeriya a biranen enugu da benin da lokoja da ilori da makode da kuma babban birnin tarayya abuja samuel okaraji wanda a lokacin ɗalibi ne da ke karatun digirinsa na uku a fannin shari'a ya yanke jiki ya faɗi ya kuma mutu a cikin filin wasa na lere da ke birnin iko a ranar 12 ga watan agustan shekarar 1989 sada najeriya da take fafatawa da kasar angola a wasan neman gurbi na gasar cin kofin duniya ta shekarar 1990 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya mun zo ga sharhin muryar amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar a yankin lardin jezian da ke kasar sin shugabanninmu jami'u na korafin cewa kuma mun kasar na tilasta musu da su cire alamun da ke nuna yadda aka gicciye yesu almasihu da dogayen karafuna da aka saka a dubban coci-coci a wani mataki da hukumomi suka ce an keta dokokin gine-gine rahotanni sun ce an cire ko kuma an guntule gicciyen da aka saka a saman mujami'u da dama a kusan shekaru biyu da suka gabata a bara kaɗai fiye da mujami'u 400 kuma bin suka rusa a kasar bayan da aka yi zargin cewa an gina su ba bisa ka'ida ba hukumar da ke tabbatar da walwalar addini ta amurka wacce ke zaman kanta ta lura cewa kiristoci da dama a lardin jeziyan na kallon wannan matakin cire gicciyen a matsayin fito na fito da addinin kirista hakan dai bai sa sun yi shiru ba domin ko a watan yulin da ya gabata mabiya ɗarika katolika sun kwatanta wannan mataki na hukumomin sin ɗin a matsayin wani abu na shaidanci lamarin har ila yau ya kai ga kiristoci sun yi zanga-zanga a tituna suna kalubalantar hukumomi a kudancin birnin wanjo kamfanin dillancin labarai na associate press ya rawaito a wani lamari na daban cewa kungiyoyin kiristoci waɗanda ake ganin ya kamata su ba da gudunmawa wajen samar da goyon baya ga jam'iyyar kwaminisanci su ma sun fito sun yi allah wade da wannan lamari na tumɓike giciyan matakin da suka ce zai nisanta kiristoci da gwamnati mabiya addinin kirista ba su ne kaɗai da hukumomin sin suke musgunawa ba a wani rahoto da ta fitar hukumar da ke tabbatar da walwalar addini a amurka ta lura cewa a shekarar da ta gabata an sami inda aka musgunawa musulmai 'yan kabilar uga da masu bin addinin budu da falun gong a wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta wallafa a kwanan nan ma'aikatar ta ce duk da cewa akwai wata doka da ta ba da damar mutum ya addinin da yake so gwamnatin na ci gaba da musguna masu bin wasu addinai a wasu lokuta ma har da tsare su a gidan yari sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kwatanta walwalar yin addini a matsayin wani ginshiki na rayuwar dan adam ya kuma kara da cewa idan gwamnati na musguna ya mabiya wasu addinai hakan ka iya tsinda ƙasar cikin rikici amurka na ci gaba da yin kira ga dukkanin ƙasashen duniya har da masin da su tashi tsaye wajen ganin sun kare haƙoƙin bil'adama da suka shafi na addini domin baiwa mutane cikakkiyar damar more haƙoƙinsu da kuma abin da ya rataya a wuyansu na addinin da suke bi. wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban najeriya muhammadu buhari ya yanka wa rundunar sojojin najeriya wa'adin watanni uku kacal ta san da ta yi ta gama da kungiyar boko haram yau a alhamis shugaban yake fadar hakan lokacin da yake jagoranta hidimar da aka yi na rantsar da sababbin kwamandoji na rundunoni daban-daban na sojan najeriya din jim kaɗan bayan da aka rantsar da shi ran 29 ga watan mayun bana ne shugaban ya canza shugabannin rundunonin soja na ƙasa da na sama da na ruwa da ma mashawarcinsa na tsaro a wani yunkuri na ganin cewa an karfafa yaƙi da boko haram ɗin to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin lafiya uwar jiki na jummai ali yanzu a don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sokoto wanda ya taya ni gabatarwa da daniel brown wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.